radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a wannan safiyar ta Juma'a. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin na duniyar mu a yau. Bayansa kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ko a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro Hassan barka ne ke fatan an wayi gari lafiya a shirin muna farko a wannan safiyar ta Juma'a. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga mahimman kanunsu. kasashen duniya sun fara kauracewa kafin cutar corona na kamfanin astrazeneca kasashen iran da kuma japan da sun sha alwashin karfafa alakar da ke tsakaninsu majalisar ɗinkin duniya ta shinshina wa majalisar wakilan ƙasar libya bisa amincewarta da kafa sabuwar gwamnati to yanzu ga cikakkun labaran ƙasashen denmark da kuma norway sun sanar a wannan alhamis da dakatar da amfani da rigakafin cutar corona na kamfanin astrazeneca kasar denmark ta sanar cewa ta dakatar da amfani da rigakafin allurar na kamfanin astrazeneca har na tsawon makonni biyu a matakin kiyayewa wannan ya biyo bayan fitar da wasu rahotanni na cewa ana samun daskarewar jini ga mutanen da aka yi wa allurar rigakafin na kamfanin astrazeneca ko da dai hukumar lafiya ta kasar ta ce har yanzu babu wata hujja ta tsakanin rigakafin da kuma wannan batu na daskarewar jini a ran litinin ne kasar austria ta sanar cewa ta dakatar da amfani da rigakafin na kamfanin haɗin gwiwar ingila da kuma sweden bayan mutuwar wata ma'aikaciyar jinya 'yar shekaru 49 wace ta mutu sanadin daskarewar jini kwanaki kaɗan bayan mata allurar rigakafin dama kafin hakan kasashe hudu na turai da suka hada da estoni da lituani da letoni da kuma luxembourg duk sun dakatar da rigakafin da suke da rukunin allurar da aka baiwa kasashe goma sha bakwai na yankin a ranar laraba dai wani bincike da kamfanin kula da magunguna na turai na ema ya gudanar ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin mace-macen da aka samu a austria da rigakafin na astrazeneca kasashen iran da kuma japan sun sha alwashin faɗaɗa daɗaɗɗiyar alaƙar da ke tsakanin su ta ɓangarori da dama wannan bayanin ya fito ne yayin wata zantawa ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif da takwaransa na japan sema motegi a ranar laraba yayin tattaunawar bangarorin biyu sun tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin da ma kasa da kasa da kuma batun yarjejeniyar nukiliyar da iran ta cima da manyan kasashen duniya a shekarar 2015 Mr. Zarif ya nanata cewa Iran a shirye take ta kawo karshen matakin da take ɗauka game da yarjejeniyar da zarar amurka ta ɗage mata takunkuman zaluncin da ta kakaba mata su kuma sauran bangarorin su cika alkawuran da suka ɗauka iran ta bakin ministan harkokin wajen nata ta ce har kullum tana neman hanyoyin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a rikice-rikicen da suka shafi ƙasa da ƙasa ciki har da baiwa majalisar ɗinkin duniya kyakkyawan goyon baya ta wajen warware rikicin ƙasar yemen tawagar majalisar ɗinkin duniya mai aikin wanzar da zaman lafiya a libya ko un a takaice ta shinshina wa majalisar wakilan kasar libya bisa amincewar ta a kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa mai magana da yawun majalisar abdullah balhin ya ce majalisar wakilan ƙasar ta mara baya ga wannan ƙudiri da rinjayen ƙuri'u 132 bayan da majalisar sulhun ta rikicin siyasar ƙasar mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi sabbin jagororin ƙasar da goyon bayan ɗaukacin sassan masu ruwa da tsaki sabbin jagororin kasar ta libya dai na da nauyin shirya manyan zabukan kasar da ke tafe a ranar 24 ga watan disambar bana kamar da yadda majalisar tsohon rikicin siyasar kasar ta lpdf ta amince da hakan to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran mahukuntan tarayyar najeriya da na jamhuriyar kamaru sun sha alwashin farfado da garuruwan amshide da habanki da ke kan iyakar kasashen biyu waɗanda rikicin boko haram ya ɗaiɗaita da ke tsokaci game da wannan anniya gwamnan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya baba gana umar zulum ya ce garuruwan amshide da banki masu albarkatun kasuwanci sun sha fama da harare mafiya tsanani daga mayakan boko haram amma duk da hakan mahukunta na fatan ganin al'amura sun kyautata a ɗaukacin yankin da suke gwamna zulum ya ce za mu tabbatar da dawowar zirga-zirga da safarar hajoji a wannan yanki za kuma mu bude kan iyakoki ta yadda harkokin tattalin arziki za su ci gaba da gudana ba tare da wata matsala ba tsakanin kasashenmu gwamnan ya bayyana hakan ne ga manema labarai a garin amshide lokacin da yake jawabi na maraba da dawowar 'yan najeriya da suka shafe shekaru shida suna gudun hijira a yankunan kasar kamaru ya ce gwamnatin najeriya na da karfin gwiwar maido da al'amura kamar yadda suke a baya a nasa tsokaci magajin garin kulufata da ke kamaru sani bukar lamin cewa ya yi garin amshide na da tasirin gaske ta fannin hada-hadar cinikayya a yankin gwamnatin jihar neja a najeriya ta bayar da umarnin rufe duka makarantun gwamnati da ke fadin jihar har na tsawon mako biyu an cima wannan matsaya ne bayan wata tattaunawa tsakanin gwamnatin jihar da jami'an tsaron jihar za a rufe makarantun ne daga ranar juma'a 12 ga watan maris zuwa 26 ga watan maris an ɗau wannan mataki ne don baiwa jami'an tsaro lokaci da damar yin nazari kan duka makarantun gwamnati da ke jihar hakan kuma zai ba da damar duba hanyoyi daban-daban da za a inganta harkar tsaro da gine-ginen makarantun a kwanan baya ne dai 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane 42 na makarantar sakandaren kagara kafin daga bisani su sako su to jama'a labaran duniyar kenan To bayan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sharaɗin da jamhuriyar musulunci ta Iran ta gindaya ne kan ƙasar Amurka cewa dole ne sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden ta koma kan yarjejeniyar da aka cimma a kan shirin Iran na makamashin nukiliya ba tare da gindaya wani sharadi ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Kakakin gwamnatin kasar Iran Ali Rubai'i ya bayyana cewa muna ƙara shawartar sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden kan komawa kan yarjejeniyar da aka cimma dangane da shirin makamashin nukiliyar Iran tsakaninta da manyan ƙasashen duniya ba tare da gindaya wani sabon sharaɗi ba kuma kada ta sanya wani shamaki da zai katange matakin warware takaddamar ta hanyar diflomasiyya a tare manema labarai da ya gudanar a ranar talatar da ta gabata kakakin gwamnatin Iran Hassan Ali Rubai ya bayyana cewa kasar Amurka ba ta cimma nasarar sake zartar da kudurin adawa da Iran ba a kwamitin alkalan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E Sakamakon haka yana kan gwamnatin Amurka sake dawowa kan yarjejeniyar da duniya ta cimma kan shirin Iran na makamashin nukiliya ba tare da gindaya wani sharaɗi da zai rusa hanyar warware takaddamar ta hanyar diflomasiyya ba. Rubai yana mai fayyace cewar an cimma yarjejeniyar yarjejeniyar warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar Iran ta hanyar zaman lafiya tare da matakin da kasar Iran ta dauka na janyewa daga wasu hakokinta domin karfafa shirin tattaunawa da musayar ra'ayi amma tsohuwar gwamnatin Amurka ta Donald Trump ta dauki matakin rashin hankali da tsari ta hanyar janyewa daga yarjejeniyar sakamakon haka Iran tana fatan sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden za ta kawo ƙarshen wannan matakin hauka cikin hanzari kakakin gwamnatin ƙasar kasar Iran ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta buɗe hanyar warware takaddamar shirinta ta hanyar diflomasiyya a tsawon shekaru hudu da suka gabata a matsayar babbar dama ga abokan tafiyarta don haka a halin yanzu su ne za su fara ɗaukar matakin bin salon diflomasiyya saboda samun fahimtar juna kamar yadda kakakin gwamnatin kasar Iran ya fayyace cewar a zaman majalisar kolin karfafa harkar tattalin arzikin kasar Iran da wakilan dukkanin bangarorin da suke tafiyar da ƙasa suka halatta wato bangaren zartarwa da majalisa da kuma shari'a shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya jaddada yin kira kan kara kokari a fagen karfafa dukkanin bangarorin tattalin arzikin kasar domin rage kaifin duk wani matakin matsin lamba kan iran musamman takunkuman tattalin arziki na rashin adalci da aka kagaba kan kasar a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa dole ne amurka da kasashen turai su gyara abin da suka tunzura iran hatta ta ɗauki matakin rage yin aiki da yarjejeniyar nukiliya ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif a shafin sa na totar ya jaddada cewa matakin da ƙasar amurka da tarayyar turai suka ɗauka shine dalilin da ya tunzura iran ɗauka matakin rage yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita a fagen shirinta na makamashin nukiliya saboda babu dalilin da zai sanya a buƙaci iran dakatar da martanin da ta ɗauka alhali yana ƙarƙashin doka mai lamba 36 shida ta yarjejeniyar nukiliya zarif ya kara da cewa kasar amurka da kasashen tarayyar turai birtaniya jamus da faransa su ne dalilin da ya kai iran ga ɗaukan matakin rage yin aiki da yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma da ita muhammad jawa zarif yana mai fayyace cewar kasar amurka ta zaci bayan ficewar ta daga yarjejeniyar iran za ta dakatar da ci gaba da yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita amma sai iran ta ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar kuma abun bakin ciki sai ga tawagar kasashen yammacin Turai ta kara tunzura Iran sakamakon dakatar da duk wani nau'in kasuwanci da kasar Iran don haka Iran ta ɗauki matakin mayar da martani har ila yau ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya bayyana cewar jamhuriyar musulunci ta Iran a shirye take ta gudanar da musayar fursunoni da kasar Amurka kuma ta gabatar da wannan shawara ga bangaren Amurka amma har yanzu gwamnatin bata bayyana shirinta kan hakan ba sai dai iran tana zaman jiran matakin da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden za ta ɗauka na musanya bakar siyasar tsohuwar gwamnatin donald trump dangane da batun furucin da sakataren harkokin wajen kasar amurka ya yi cewa sun gindaya sharaɗi ga iran kan komawa kan dukkanin yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya domin ɗaukar matakin rage mata takunkuman da aka kakaba mata ministan harkokin wajen kasar iran ya mai da martani da cewa ɗaukar matakin ɗage tar ƙarin takunkumai da tsohuwar gwamnatin amurka ta kagaba kan ƙasar iran al'amari ne da ya shafi harkokin cikin gidan ƙasar amurka iran ba ta da ta cewa kansa idan kuma sabuwar gwamnatin amurka ta ɗauki matakin ci gaba da aiwatar da takunkuman iran za ta ɗauki hakan a matsayin siyasar kuskure da gwamnatin joe biden ta bi sakamakon mummunar shawara zarif ya kara da cewa ƙasar amurka ba ta da hurumin gindaya sharaɗi kan ƙasar iran dangane da batun komawa kan yarjejeniyar da aka ci cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya saboda Iran ba ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa ba kan shirinta na makamashin nukiliyar sai a matsayin mai da martani kan rashin cika alkawura daga bangaren Amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin Turai. Don haka da zarar sun dawo kan tubalin yarjejeniyar to Iran a shirye take ta koma yin aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma da ita ba tare da jinkiri ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya tunasar da sanarwar da jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatullahi Said Ali Khamenei ya gabatar cewa hanya ɗaya tilo ta warware takaddamar da ta kunno kai kan shirin Iran na makamashin nukiliya ita ce dukkanin bangarori da al'amarin ya shafa su yi aiki da haƙƙin da ya hau kansu amma idan Amurka ta yi tunanin saba wa hakan to lalle za ta yi hasarar dama mai kima da take da ita kuma tabbas mahukuntan Amurka suna da damar tantance tsakanin siyasa mai inganci da maras inganci zarif ya jaddada cewa bangaren ƙasashen duniya da iran suna son su gudanar da matakan fahimtar juna a tsakaninsu don haka amurka da ta fara rusa matakin fahimtar junar ita ce za ta fara ɗaukan matakin yin gyara ta hanyar komawa cikin yarjejeniyar da aka cimma da ita saboda yin aiki tare da shi ne babban abin da zai kawar da duk wani tuhumce-tuhumce da ke tsakanin juna. a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta yi furuci da cewa matsin lamba kan iran bai haifar da ɗa mai ido ba kamar yadda ake zato a taron manema labarai da ya gudanar a tsawon makonnin da suka gabata kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka net price ya yi furuci da cewa tsananta matakan matsin lamba da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta ɗauka kan ƙasar iran tare da raunana hanyar diflomasiyya sun janyo ƙara rikicewar batun shirin makamashin nuki nukiliyar Iran yana mai cewa sabuwar gwamnatin Amurka ta gabatar da shawara ga Iran amma har yanzu ba ta samu amsa ba. Ned Price yana mai bayyana cewa suna da tabbacin warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar Iran ta hanyar diflomasiyya ita ce hanyar da tafi dacewa sakamakon haka Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun gabatar da shawarar gudanar da zaman tattaunawa a fili don haka sun yi aiki da abin da ya rataya a wuyarsu sai dai kuma babu babu wata amsa da suka ji daga bangaren kasar Iran a cewarsa. Ned Price ya kara da cewa kasar Iran tana rayuwa ƙarƙashin matsin lambar siyasa da tattalin arziki saboda haka suna daukan sake dawowarta kan yarjejeniyar nukiliya da aka cimma yana da manufa mai mahimmanci. A bangare guda kuma kakakin gwamnatin kasar Iran Ali Rubai'i ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila tana gwada damuwarta a fili kan duk wata fahimtar juna da za a samu kan shirin shirin Iran na makamashin nukiliya sakamakon haka ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ya yi da'awar cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta sake dawo da shirinta na ganin ta kaddamar da harin soji kan cibiyar makamashin nukiliyar Iran Rubai'i ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ita ce babbar mai damuwa kan yarjejeniyar da aka cimma domin warware ta takaddamar shirin makamashin nukiliyar Iran don haka ta yi iyaka kokarinta na ganin ta hana cimma yarjejeniyar tun a farkon lamari amma hakarta ta kasa cimma ruwa kakakin gwamnatin iran ya jaddada cewa rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya yana daga cikin manyan manufofi kuma maslahar haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon haka a kullum take gudanar da matakan makirce-makirce da yaudara domin wargaza zaman lafiya a yankin gami da hana cimma yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen takaddama kan shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya ali rubai ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta daukan barazanar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kanta a matsayin abar wasa a kullum tana ɗaukar barazanar da muhimmanci kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da masaniyar duk wani matakin gigi da ya kwashe ta ta ƙaddamar da harin soji kan cibiyar makamashin nukiliyar ƙasar iran to tabbas za ta fuskanci mai da martani mafi muni da zai janyo mata hasarori da nadama kan abin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 a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na ku ne da kullum miji Muhammad wanda ga san da suna miji soja mai hade sahu zandar. Eh ina so yi dan lokaci akan kyautar da mu Ibrahim yake bada ko ya bada ta lamba girma da yake bada ni a gani na ra'ayin shi ne yake sawa kawai ya ba mutum ba duba cancanta ba ce yake dan in duba cancanta ne zai yi shugabannin mu na Afirka ma gaba daya babu wanda ya cancanta a bashi wannan lamba girma. Nagode biyu fiye Hausa da fatan za ku tashi lafiya. Miji Muhammadu daga da magaram zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci ne game da yan siyasa mu na nijar to ya jama'a ku gane wani abu guda daya dan allah dan annaba mutum in zai soyayya ya so abin da yake so ba hana shi ba duk abin da kake so kamar yadda ka so baka so a bata shi baka so a zage shi baka so a ci mutuncin shi haka wancan shi ma da yake sanna shi bai so a zage shi bai so a ci mutuncin shi tunda bai ci mutuncin naka ba kai ma kaka ci mutuncin na wani kuma da allah dan annaba abin da nake so talaka ku gane dukan mu fa ba komi ba gare mu wannan masu hannu da shuni duk abin da ya same ka fa babu wani wanda zai taimaka maka fa kai dogaro ga Allahnka wani munafurci da wani zai kai maka ko ka kai ma wani ka tsaya bil haƙƙi da gaskiya kar ka saba da dan uwanka kar wani abu ya hada ka da dan uwanka a harkar siyasa a zamanin wannan ne yanzu ka rike addinin ka shi yafi kawai wannan ka tsaya kana bin babatun yan siyasa na na agwa mai faci daga nan zandar sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaram zandar to gaskiya sayo sojojin kasar chadi jamhuriyar nijar a gaskiya ba shi zai yi maganin tsaro ba a ra'ayina abin da ya kamata dai a gane abin da zai yi maganin tsaro a kasar nijar da kasashen afirka baki daya shugabanni gaskiya su ji tsoron allah su yi gaskiya shi kadai zai mana maganin tashin hankali duk lokacin da ba a gaskiya gaskiya bai yiwuwa a zamana lahiya ya kamata shugabannin kasashen afirka da kasa ta jamhuriyar nijar ya kamata shugabanni mu ji tsoron allah yadda allah ya ba mu jagoranci na jama'a mu tausaya musu ko ba gaskiya ba sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zaben 2020-2021 da aka gudanar a niger ya zo da wani darasi domin kuwa mun gano wa'ansu matasa da ba su da akida ko ba su da wani buri ce a ce su yi ta kuwa bayan 'yan siyasa 'yan an ci zaɓe a ɗan zo eh, kamar aikin wani haka wanda aka ga shi ba ruwan shi da siyasa a kwace a ba su wa'annan matasa to ya kamata matasa su san cewa cewa alkawalin dan siyasa ba wani alkawali ba ne wanda za a cewa ka dogara gare shi kuma ina kira ga matasan nijar akan cewa wannan tunani na dogaro ga dan siyasa ya zo ya baka kuɗi ko ya baka wani aiki to wannan kuskure ne matasa suna wasa da makomarsu ne kawai sana'a da neman aiki na ƙashin kanka wanda ka nema cikin dubaraka shine rihin asirin matashi ba wani alkawali ba ko wani dan abu da dan siyasa zai shafa maka yan siyasa su fafutukar da suke yi ta yadda asirinsu da 'ya'yansu da iyalinsu zai ruhu ba wai kai wani matashi bai da kake nan bayan su kana kowa kana bata lokacinka da fatan matasan Nijar sun yi wannan jawabi nawa suna na mamman bin ya kuba awashe daga tawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Tehran mai magana isu ne wa da makarar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar to hakikanin gaskiya ina so in dan tsokaci dangance da abubuwan da ke tafe a wannan ƙasa ta mutane Niger ganin cewa shi yanzu shugaban mu na Nijar ya kammala wa'adin shi yana hau mai samkadar kujerar mulki kuma ga shi ya samu wannan mukami na na mai yabo ta Mo Ibrahim. To hakikanin gaskiya muna so shugaban da zai hau shi ma ya maimaita ya ma hi abinda shugaba wanda ya gabata ya yi saboda shi yau duk shugaba ana so ya yi abinda zai kyautata wa 'yan kasashe kuma 'yan kasashi a koda yaushe koda ya sauka za su rika santin shi da fatan shugaban da zai hau allah ka sa shugaba ne mai adalci kuma muna kira da kotun karshe wanda za ta bayyana sakamakon zaɓe ta bi gaskiya ta bi adalci saboda gaskiya ita take kwantar da hankalin duk wani tashin hankali kuma tana da duk wani zarge-zarge da fatan allah tilasta wanda zai bayyana sakamakon nan na gaskiya na gode biyu mai magana isu ne yi da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamfuri nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum voh muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna gaisuwa da farko da bamu dama don tsokaci akan al'amuran da suke faruwa a duniya ni ne dai mamman sagiru wanda ake kira baban salmai wanda yake a damagaramu jamhuriyar nijar zan yi tsokaci kuma akan wannan kyauta da aka ba shugaban kasar mu alhaji muhammad isu dangane da kyakkyawan shugabanci da yi hakika wannan ya nuna cewa muhammad isu duk da mutane wasu zarge-zargen da suke wannan cewa iya da mulki kan gaskiya da kuma rukun amana da kuma a taimakawa Nijar saboda mutanen da suka yanke wannan hukuncin sun san abin da ake kira mulki ga amana da kuma mulki na neman ci gaban kasar ka shi yasa suka yi wannan kyauta saboda haka wannan alfahari ne gare mu yan Nijar da kuma ma duka wanda suke farin cikin neman ci gaban Nijar alhamdulillah Allah saka da alheri kuma Allah ƙara tabbatar da gaskiya kamar haka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na biyu eh, iran da fatan kun tashi cikin koshin lafiya to madalla zan yi tsaukaci ne a dangane da wannan gidauniya da ta ba shugaban kasar Nijar shugabanmu Muhammadu Isu lambar yabo na gudanar da mulki na gaskiya to lalle su a wurin su ya yi shugabanci na gaskiya amma a gaskiya duk dan Nijar ba magana wai tarayya ko menene ba ko kabilanci magana ta gaskiya mu Muhammadu Isu bai wani mulki wanda za mu yaba mishi ba ya rarraba kanin jama'a an kashe ɗiyan mutane jami'in siyasa an rarraba kanin su gashi talakawa kullum cikin wahala duk talankan kirki duk talaka dan Nijar mutumin kirki wanda ya san cewa wannan mulki ba taɓa shan wahala kamar shi ba eh wannan gidauniya kuma ta mu Ibrahim Kinnan ba ta yi adalci ba ko kusa da wannan lamba ya bora ta ba shugaban Muhammadu Isu daga naku nan maraɗi jamhuriyar Nijar wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi jamhuriyar musulunci ta Yaram da fatan kuna lafiya a yau ra'ayina zan bayyana shi kamar haka a ina kira ga gwamnatin Najeriya da na jihohi baki daya a dan Allah su kula da harkar tsaro duba da yadda matsalar tsaro take a mayar da harkar ilimi baya a koda yaushe a wannan lokaci kasancewar sace-sacen ɗalibai da aka shigo da shi a wannan yanki namu na arewa sai a je a ɗauki ɗalibai ba gaira ba dalili domin karɓar kuɗin fansa gwamnati kuma ta dinga bawa 'yan ta'adda kuɗaɗe masu yawa domin karɓo waɗannan ɗalibai a to wannan abu ba abu ne mai kyau ba ya kamata gwamnati ta ebi sabbin a jami'an tsaro domin ganin a sun wadata a kowane fanni a makarantu daban-daban saboda ilimi shine tushen rayuwa shine haske a rayuwar dan adam ina fatan a ah, kulliya za ta biya kudin sabulu sunana ibrahim dan fulani ya yare mai arsenal da ke nan karamar hukumar wurji a jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya hausa mai magana aliyu nasarawa kumin galama biya hausa kabar da malam muhammad usman na cewa ya kai kama kara dangance da kurakurai da ya gani kuma yake da hujjoji kuma an ka rubuta a rubuce an ka tura da alƙalai su yanke hukunci na farko da alƙalan nan ba na kowa na ba na shugabanni na shugabanni sun kai sun ga alƙalan nan assalamu alaikum gidan radio gidan mun sa da fata alheri zuwa gare ku zan yi dan lokaci kaɗan bisa ƙungiyoyi nan na kotun koli ta Nijar muna fatan su yi adalci a bisa hukuncin wanga da za su yi adalci su ba mai gaskiya gaskiya shi zai dan malam daga nan maradi jamhuriyar Nijar. To Marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Muna zuwa muku ne daga nan birnin Tehran. To yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu rarrai barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓan masana da manzarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran ta kasan iran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan lokacin tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ma za mu dai ci gaba ne da sauraron allama muhammad hafiz said jagoran hajj center for islamic propagation da ke birnin kanan Nigeria, inda zai tashi kan kawo tsanani a usulubin tarbiyya allama bismillah sauti na 21 tarbiyyar yara da yake zo muka daga cibiyar haidar center for islamic propagation bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad uslubin tarbiyya wani lokaci yana zamantowa tsanantawa da kwantatawa da zagi ga yara da kuma duka wani lokaci wani lokaci kuma yana zama soyayya da ƙauna da kusanto da su da zazzaunawa a hira da su a tattauna da su a nuna musu kauna da girmamawa yaro yana son a nuna masa ƙauna. domin ya bi kamar yadda babba yake son a nuna musu girmama domin ya bi girmama yaro wajibi ne kamar yadda yake girma babba nuna musu kauna da soyayya wajibi ne domin tabbatar da tarbiyyarsa mutumin da yake zuwa ya ja yara ya zaunar da su su zama abokansa da mutumin da dan tsoronsa suke biyayya gare shi ba za a hada ba za su kasance akan aƙida da tunani ne irin wanda yake musu tausayawa da tausasawa 'yan mishan sun ci galaba ne na yada kiristanci a duniya ta hanyar tausasawa da tausayawa da jinƙai yayin da musulmi da yawa suka sanya kyamatar musulunci ta hanyar tsanantawa da kausasawa da kaurarawa da musulmi sun yi riko da tarbiyyar musulunci a cikin al'ummu da yanzu da duniya ta zama musulma a cikin al'adun hausa sun ɗauka cewa tsanantawa da kausasawa da zagi da duka shine zai san yaro ya kasance akan abin da suke kai kuma shine zai sa yaro ya tankwaro ya bi ba wannan ce fahimta mai kyau ba idan suka ja yara da soyayya da ƙauna da soyayya wannan ne zai dasa musu ya dasa musu ya kafa musu sun abin da ake so a kafa musu a cikin rayukansu ko babba ne ma haka ne balantana yaro sai yasa za ga mace na cewa ba irin kokarin da ban yi ba wajen yaran nan ya samanto ya samu tarbiyya ta gari amma ka gan shi saboda ya yi duka har ya gaji ya ɗauka wannan ne hanya sai dai ba ana nufin a wuce gona da iri ba wajen nuna kauna da soyayya a'a ana yi ana hurawa wani lokaci sai a ɗan ciza kada ya zamanto an bar shi kawai an yi ifrati da wuce gona da iri wajen nuna mishi kaunar da duk kuskurensa ma sai a ce eh haka ne don nuna masa kauna sam da ya yi kuskure ya ga fashi a mahallin kuskure ya ga fuska ta canja cewa bai kyauta ba anan da wannan ne zai gyaru amma waɗannan da duk abin da yaransu suka yi sun yi daidai in sun yi kuskure sun yi daidai su ne suka fi kowa lalata tarbiyyar yara a cikin al'ummu jin kimar rai da darajar rai da jin girma tare da ransa da jin cewa shi cikakken mutum ne wannan ne mafi girman asasin taki na girma yaro da samun tarbiyyarsa da darajarsa ya zama tilas a girmama abin da yaro yake ji tun shekarun farko ruwaya ta tabbatar da cewa yaro shugaba ne a shekara bakwai na farko a wannan shekaru zai zama sarki za a yi masa hidima da dukkan abin da zai amintar da lafiyarsa da tunaninsa da iliminsa a kawar masa duk abin da zai cutar da shi har ya kai shekara bakwai a wannan lokaci ne za a assasa asasin samun tarbiyyarsa a marhala ta biyu amma idan ya shiga shekara bakwai ta biyu a lokacin ne ya shiga halin bauta za a sanya shi ayyuka daban-daban za a jarraba shi kan abubuwa daban-daban kamar yadda ake jarraba bawa kan abubuwa daban-daban domin ya tace ya karfi ya cire duk wata kasala tattare da shi ya mutum wanda zai iya gogayya da kowa a waje ya ma'amala da shi mu'amala sahihiya amma idan ya kai shekara goma sha hudu a lokacin zai wuce wannan marhala ya riga ya santa ya kiyaye ta sai shiga marhalar da zai zamanto waziri ne a komai ana tarayya da shi wajen gudanarwa ana karɓar shawararsa inda aka kuskure a shawararsa a gyara masa har ya gini sosai masu sauraro kada ku shafa shirin da kuke sauraron nan yana zuwa muku ne daga nan rijiyar BOH da ke nan binin Tehran ta kasar Iran ne muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan lokacin da yaro ya kai shekaru 21 a duniya. Lokacin da ya kai shekaru 21 zai ya ɗaukar tarbiyya kowane abu saboda daman daga sha hudu zuwa 21 ya saba ana ba shi ayyukan gida da wasu al'amura hannu ofis yana gudanarwa da ya kai shekara 21. ya samu 'yancin kansa zai iya tafiyar da komai aka dora masa har ƙasa wannan shine tarbiyyar da ya kamata ya kasance ya dora kai kowane abu yana tattare da matsaloli haka ma tarbiyyar yara tana tattare da nata matsalolin da za su iya bujiro mata wayanda za su iya lalata uslubin da ake bi salon tarbiyya da muka ce dole zaman ta tsaka-tsaki ba tsanani ba kuma wuce gona da iri wajen nuna kauna da soyayya da bata da ma'ana wacce ba a ganin laifin yaro wacce take babban kuskure na lalata tarbiyyarsa da natija hakan za ta ta zamanto bala'i ga su iyaye da suka yi masa wannan mummunan tarbiyya da bakin ciki da bacin ransu a sauran rayuwarsu ta duniya in ya girma na ɗaya akwai matsalar wuce gona da iri wajen nuna soyayya wanda yake bata da iyaka ta yadda laifin yaro zai kasance ba laifi ba mamul bakiri na faɗa mafi sharrin iyaye shine wanda so ya ja shi zuwa ga wuce gona da iri mafi sharrin yaya shine wanda ta kai ta wajen biye ya kai shi har ya koma yana saba musu tarihil yakobi juz'i na biyu shafi na 320 da aljauhara shafi na 52 na biyu wuce gona da iri wajen zargi ko da yaushe zagi ko da yaushe zargi ko da yaushe duka ko da yaushe wulakantawa ko da yaushe gwalewa wannan yana daga cikin mafi munin hanyar tarbiyya da za a yi wa yaro ba abin da za ta kai shi sai nisantar wannan iyaye da suke masa wannan hali ko mai reno mai riko wanda yake masa irin wannan mummunan hali idan ya kasance matar babansa ce to zai kasance makiyinta na karshe bayan ya girma ruwayoyi kan wannan masala sun zuwa a hafil okol lishafi na 82 da gurin hikam hadisi na 3748 شرحنا هذه البلاغة نبينا بالحديد جزئنا إشرين شافنا دريق الله تلاتين دعوكو نعوكو لدب تدعو يا ينفشي manzon Allah sallallahu alaihi wa ya hana ladabtar da yaro yayin fushi kai ya hana ladabtar da kowane mutum yayin fushi kamar yadda za a cikin littattafai irin su alkafi juz'i na bakwai shafi na 260 tazibul kam juz'i na goma shafi na 148 da kuma gural hikam hadisi na tara, cewa ba a ladabi yayin fushi idan aka fusata a bari a sace domin cikin fushi akan iya ɗauki matakin da ma zai kai a na dama daga baya na hudu kausasawa da tsanantawa a cikin alkafi jizi na shida shafi na hamsin tazibul akam jizi na takwas shafi na ɗari da goma sha uku ya zo cewa manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce allah ya tausaya wanda ya taimaki ɗansa akan binsa sai aka ce yaya mutum zai taimaki ɗansa akan binsa sai ce ya karbi sassauka na abin da ya yi kada ya ƙetare zuwa ga tsanantawa kada ya sanya shi ya sare sannan kada ya tsananta masa domin babu wani abu bayan sabawa iyaye ko yanke zumunci sai kafirci wato kada ya tsananta masa har ya kai ga saba iyayensa shi kuma saba iyaye da an shige shi to lallai abin da za a fada gaba shine kafirci nam kafirci da ma'anar batulcewa nemar ubangiji subhanahu wataala a sai musulun juz'i na hudu shafi na 1814 ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa bai taba dukan wani mutum wata mata ko wani mai masa hidima ba a sharhin na hajjal balaga na ibn abdulhadid juz'i na 20 shafi na 278 ya zo cewa imam ali aminci allah ya tabbata gare shi na cewa ka gabatar da daidaitawa akan riko da tsanani sai ka samu rabota da soyayya ba kai riko da tsanani ba a nan ne za ka samu soyayya yaro ne ko dabba ne ko mutum babba duk haka suke ba bambanci ya ce kada kai amfani da aiki inda zance zai ci nasara wassalamu alaikum wa rahmatullahi. wabarakatu. barakatu. Da masu sauraro a dai alama ya bude sabon kundi kan karbiya nan ta yara to amma a nan za mu sa masa aya da karshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hydra center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman da waɗannan bayanai da ya gabatar mana a yammakon rediyon boh da ke nan birnin tehran ta kasan iran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jirin shirye-shiryenmu na wannan safiyar. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na nahiyar Afirka. Bugu da ƙari kan jan hankula na al'ummomi da kuma masana kan wani lamari inda muke tattaunawa kan batun da ƙarin bayani kansa bugu da ƙari kan tattauna da ƙwararru da abin ya shafa to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a cikin yan kwanakin da rikici ya barke a kasar senegal biyo bayan wasu zanga-zangogi da madugun yan adawa na kasar ya kira da kuma kama shi da jami'an tsaro suka yi bisa zargin yin fyaɗe wanda ake masa lamarin da shi da kansa da kuma magoya bayan nasa suka fassara shi a matsayin wani zagi na siyasa da gwamnati ke masa don rufe bakinsa a bangare guda kuma gwamnatin tana bayyana cewa tana kokari ne wurin tabbatar da doka da oda a kasar biyo bayan irin kiraye-kiraye da shi madugun yan adawan yake ci gaba da yi na gudanar da zanga-zanga a kasar to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin wani irin hali ne ake ciki a kasar Senegal din da kuma makoma kasar kasar da a wasu lokuta a baya ake ganin ta a matsayin tunga ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a nahiyar Afirka amma dai cikin yan kwanakin nan an samu irin wannan tashin tashina a kasar musamman a shekarar da ta gabata biyo bayan bullar cutar nan ta corona da kuma killacewa da gwamnati ta yi wa al'umma a wancan wancan lokaci din da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare barka mu da sake saduwa. A kasar Senegal kamar da muka bayyana a farkon shirin an samu barkewan sabuwar zanga-zanga a kasar bayan sakin shugaban 'yan adawa na kasar Usman Sonko. inda magoya bayansa suka dinga cinna wa motoci wuta da kuma jifar jami'an tsaro da duwatsu rahotanni dai sun ce dubban magoya bayan son kudin ne suka taru a dandalin dakar dauke da tutar kasar bayan da kotu ta fara sauraron tuhumar da ake masa da kuma bada beli a kansa masu zanga-zangan dai suna zargin shugaban kasar maki sal ne da cewa yana kokarin yin karan tsaye ga kundin tsarin mulki na kasar da kuma tsari na dimokuraɗiyya a kasar ta inda suke bayanin cewa yana amfani da mulki na kama karya don cimma manufofinsa lamarin da gwamnatin ɗin ta musanta to tun dai farko gamayyar jam'iyyun adawa a ƙasar senegal ɗin ne dai suka buƙaci al'ummar ƙasar da su mara musu baya wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati daga ranar litinin ta gabata har zuwa kwanaki uku da nuna rashin amincewarsu da abin sai kira irin yanayin yadda gwamnatin ƙasar da kuma gwamnatin shugaban Macky Sall ɗin take gudanar da mulkinta yayin sanar da wannan mataki dai ga taron manema labarai da suka kira a ranar asabar da ta gabata a birnin na dakar jami'un adawar sun ce zanga-zangar za ta soma ne daga ranar litinin da ta gabata kuma ta shafe kwanaki uku ana gudanar da ita don nuna a adawarsu da kuma rashin amincewa da irin yanayin yadda ake gudanar da mulki a kasar kusa sai dai kuma rikici din ya sake barkewa ne da kuma yin tsamari a kasa din bayan da jami'an tsaro a birnin dakar babban birnin kasar ta senegal suka kame jagoran yan adawa din usman sonko yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kotu don amsa tuhumar da ake masa na aikata fyaɗe lamarin da ya sanadiyar mutuwar a lokacin din alal akalla mutane biyar a yayin waɗannan zanga-zanga da kuma tashin tashina da ta gudana tsakanin jami'an tsaro din da su magoya bayan yan adawa kuma da jagoran yan adawa din to bayan waɗannan kwanaki din kuma har ila yau a ranar juma'a da ta gabata din da an ɗauki dogon lokaci ana aran gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro abin da aka bayyana a matsayin tashin hankali da ba a taɓa ganin irinsa ba cikin 'yan shekarun baya-bayan kamar da muka bayyana ƙasar senegal ta kasance tun ga ta zaman lafiya a nahiyar afirka ana bayyana ta haka saboda irin yanayin yadda aka sami zamantakewa na zaman lafiya na siyasa a ƙasa din to sai da kuma waɗannan wani zanga-zangar da ta gudana tun daga wancan ranar juma'a din ta zamanto wani lamari wanda ya tada hankalin al'umma ƙasa saboda wata wani wata zanga-zanga ne da kuma tashin tashina da aka jima ko kuma da a cewa ba taba ganin irin ta ba tsawon yan shekaru da gabata a ƙasa din rahotanni sun ce masu zanga-zanga din da sun kona motoci akan tituna na Dakar din da wasu muhimman gine-gine da kwashe dukiyar da ke cikin shagunan sayar da kayayyaki musamman ma dai na wasu mallakan kasar faransa da kuma wasu kadarori na kasar faransa din sakamakon irin adawa da wasu da kuma wani bangare na al'ummar kasa suke yi da irin da siyasar faransa da kuma ganin cewa gwamnatin faransa din tana goya baya wa gwamnati mai ci a wani lokaci din. to kamar yadda rahotanni suka bayyana borin da magoya bayan shi musassun kuɗin suke ya kazanta ne bayan da kotu a birnin dakar din ta bada umarnin ci gaba da tsare shi bayan zaman farko da aka yi a ƙasa din kan tuhumar da ake masa na yin fyaɗe wata ma'aikaciyar wani shago na yin tausawa mutane to ake zargin shi wannan dan adawa din ya yi mata fyaɗe lamarin da kamar yadda muka bayyana tun farkon shiri din magoya bayansa da shi kansa suka musanta da kuma bayyana haka din a matsayin wani shiri da kuma wani kokari kawai na siyasa da gwamnati take don bata masa suna da haka take masa wannan zargi da kokarin rufe bakinsa to a bangare guda su dai mahukunta a kasar senegal din suna zargin jagoran yan adawa din da kokarin ruru ta wutar fitina da haifar da fitina da tashin tashina a kasar wanda gwamnatin ta ce ba taba amincewa da hakan ba wato ba ta bari wani yayi zamanto ya kasance yayi barazana wa tsarin demokradiya da zaman lafiya na al'ummar kasar ba don haka ne ma jami'an tsaro suka kama shi madugun yan adawa din a lokacin da ake kokarin gurfanar da shi a gaban kotu bisa wancan zargi na maganan fyaɗe da aka yi masa duk da cewa daga baya dai bayan zaman kotu din kotun ta bada wato belinsa amma duk da haka din bai kwantar da wannan tashin tashin da fitina a kasar ba kamar yadda muka bayyana a farko ta yanayin yadda mutane suka dinga zanga zangogi duk kuwa da cewa shugaban kasar Macky Sall ya kirayi al'umma din da su kasance su kwantar da hankalinsu su su tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasa din wanda shine abin da zai iya haifar da ci gaba a kasa din to wannan batu na zanga zanga din kuwa da kuma irin halin da ake ciki ya sanya da dama daga cikin kasashe musamman waɗanda suke makwabtaka da ƙasar ta Senegal din shiga cikin wani yanayi na damuwa da kuma kira da kuma fatan ganin cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. A haka ne ma ya sanya ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS a nata bangare ta buƙaci bangarorin da ke rikici a ƙasar ta Senegal da su yi taka tsantsan bayan kwashe kwanaki ana wannan arangama da zanga-zanga tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan shugaban 'yan adawa Usman Sonkudin. Ita ƙungiyar ta ECOWAS ta fitar da wannan bayani na cikin cikin wata sanarwa da ta fitar ina ta buƙaci kwantar da hankali daga kowane bangare wato bangaren gwamnati da kuma bangaren su 'yan adawa din da kuma buƙatar gwamnati da ta ɗauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen tankiyar da aka samu da kuma tabarbarewan wato tababa da kuma shakkun da jama'a suke da shi a kan ita wannan gwamnati din da kuma cewa ta ba wa al'umma dama a matsayin tsarin na demokuraɗiyya da ba su damar gudanar da zanga-zangogi da nuna rashin amincewa suke amma cikin yanayi na lumana wato a takaice dai ita kungiyar ta ecowas a matsayinta ta ƙungiya. Wace wacce ta kasashe na yankin na afirka din ta taɓa bangarorin duka guda biyu kowane bangaren ta kiraye shi da zuwa ga tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali bangaren gwamnati su ma su san cewa al'umma suna da haƙƙi na yin zanga-zangogi na zaman lafiya a daidai lokacin da su ma kuma al'umma din zaman to cewa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali shine lamarin da zai iya kawo ƙarshen tashin tashina da kuma kawo fahimtar juna a tsakani da kuma magance matsalolin da ake fuskanta to a takaice dai wannan shine irin yanayin da halin yanzu ƙasar Senegal din take ciki masana musamman waɗanda suke sanya ido ido kan harkokin da ke gudana a kasar senegal din suna nuna damuwansu ainihin kan abin da ke faruwa a kasar wacce ake ganinta a matsayin a baya a matsayin wata tunga ta tabbatar da zaman lafiya a nahiyar afirka wanda har ake misali da ita to da haka irin waɗannan tashin tashina da ke faruwa wani lamari ne da zai iya haifar da zai kawo cikas ga ci gaban kasa din a saboda haka ne ma ake gan cewa wannan lamarin zai iya dagula lamura a ƙasar ta Senegal musamman idan aka yi la'akari da halin da yawancin kasashen Afirka suke ciki a halin yanzu musamman ita kan kanta kan Senegal din lamara na tattalin arziki da ake fuskanta musamman biyo bayan wannan bala'i na coronavirus wato ya bayyana a duniya gaba daya wanda ya haifar da koma baya ainihin da tattalin arzikin ƙasashen duniya gaba daya ta manyan ƙasashen duniya ina ga irin kasashe na Afirka waɗanda dama suke fuskantar matsaloli na tattalin arziki irin wannan rikici da ya fai a halin yanzu ya faruwa a baya a lokacin sakamakon wannan rikici na ko kuma wannan bala'i na coronavirus lokacin da gwamnati ta sanya ta kunkumin hana fita ga al'umma don ci gaba da zama don abokan da ake na magance wannan matsala na annoban na coronavirus ya zama to al'umma sun nuna cewa sun kosa da zaman gida din sakamakon babu wasu abubuwa na rayuwa da suke samu da gurin gwamnati so kosa wanda wannan din ma ya jawo rikici da tashin tashina a wancan lokacin wanda ya haifar da rikici a kasar ta Senegal da kuma koma bayan tattalin arziki da aka fuskanta don haka masana din suke ganin cewa wannan ci gaba da irin irin waɗannan zanga-zangogi da tashin hankali a ƙasar wani lamari ne wanda ba zai haifar da ɗa mai ido ga ƙasar ba musamman irin wannan yanayi da ake cikin matsalar tattalin arziki don haka fatan da ake da shi kamar yadda ƙungiyar ta ecos ta bayyana shine cewa a zauna a fahimci juna tsakanin bangarorin biyu wato bangaren gwamnati da bangaren yan adawa kowanne ya fahimci irin haddi da kuma iyakan da yake da shi na gudanar da ayyukansa gwamnati da girmama haƙƙi na yan ƙasa na nuna rashin amincewa da irin abubuwa da siyasar amma cikin lumana sannan su ma kuma magoya bayan yan adawa su ma su fahimci cewa gwamnati tana da haƙƙi na kare da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa sannan su fahimci cewa akwai bukata na tattaunawa da kuma abin da ya shafi zaman lafiya a ƙasa kamar yadda ƙungiyar ta ECOWAS take bayyana irin wannan abubuwa su ne abin da za su iya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a irin waɗannan ƙasashe namu da ake fuskantar irin waɗannan matsaloli na tattalin arziki. fatan da ake da shi da shi ne kwanciyar hankali Allah tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a irin waɗannan kasashe namu wanda zai da haka din za a iya samun ci gaba da ake bukata da kama kawo ƙarshen shirin namu ne saboda ƙarshen lokacin da muke da shi sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh da wani ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen mu kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙasashen Denmark da kuma Norway sun sanar a wannan Alhamis da dakatar da amfani da rigakafin cutar corona na kamfanin AstraZeneca. To da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Thank you. Thank you.